فأسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إنا متى أولا قليل البركة لنقوم أكو لوكال جوفمنت وأنا مسلاتينا مسجد الأنصار مسلاتين جمعة barkanmu da sake kasancewa a don ci gaba da darasinmu da muke gabatarwa musamman ga iyaye mata um, a wannan wata na ramadan yau 21 ga watan ramadan allah karba yukan mu ya fi mana kurakuranmu mu isa mu da imani ya ji iyayenmu ya albarkaci rayuwarmu ya faranta mana kada ya bakanta mana ya yalwata mana kada ya kuntata mana ya shigar da mu aljanna kada ya shigar da mu wuta ya sa mu farin ciki ya sa mu yalwa ya sa muna da rabo ya ba mu dacewa yau 21 ga watan ramadan wanda ya dace da 22 ga watan hudu shekara ta 2000 da 22 a lissafin turawa darasinmu yau na musamman ne sunansa muhammadu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam farin jaka da aikake daga Allah gaba ɗaya karatunmu yau za mu ƙari ne a kan annabinmu masoyinmu mai cetonmu mai mana rahama da roƙon mana rahama a wajen Allah tabaraka wa ta'ala muhammadu farin jaka da aikake daga Allah sallallahu Alaihi wasallam Musulunci mutum da zai taɓa yiwa ba sai ya yi imani da wanda Allah sallallahu alaihi ya yarda da shi kuma ya bi shi ya yi masa da'a yi mata ya kamata a same ku a sahun gaba wajen biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. bai masa da'a a cikin mu'amalolinku da zamantakewanku na gida da rayuwarku gaba daya shine afdalul rusul dukkan manzanni da Allah tabaraka ta'ala ya aiko ba wanda ya kai shi falala Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajatin wa atayna Isa ibn Maryama البينات وأيدناه بروح القدس a cikin wannan ayan za mu ga cewa Allah ya ce ya fifita wasu manzanni kan wasu manzanni suna da yawa annabawa suna da yawa amma Allah ya ɗaukaka darajar wasu kan wasu faddalna ba'dahum ala ba. mun fifita sashen su akan sashi wannan ayar ita take takaice mana wato kissar manzanni duka da kuma saƙon da Allah ya turo su ita ce ta nuna cewa Allah ya ya mayyaze mana ya bambance wasu akan wasu su annabawan Allah ne manzanni ne amma wasu wasu to a nan duk lokacin da aka ce wani ya fi wani to akwai wanda aka fi kenan akwai kuma wanda shi ya fi ɗin ɗabi'ar saƙo da Allah ya turo na a yi wa Allah bauta duk abidai ne amma masu kawo saƙon ‘yan aiken wasu sun fi wasu idan Allah ya amata mana wannan annabin daga jin sunansa da tarihinsa za mu cewa lallai yana gaba da a wani yanzu misali a cikin manzanni sai aka ce muke musa annaba musa tunkin sai yana da wata falala a kan sauran manzanni saboda ba wani annabi manzo da Allah ya yi magana da shi ba mala'ika a tsakanin shi ne Musa wa kallama Allah Musa taklima Lati Allah yayi annabi yayi magana da annabi Musa hakikanin magana annabi Isa yana da matsayi da girma a cikin manzanni shi kuma shine annaban da Allah ya samar da shi ba uba asalin dan adam yana zuwa duniya ne kowa da uban shi amma shi da Allah ya zo girmama shi sai ya kawo shi duniya ba uba maimakon a ce isa dan wani a faɗi baban shi kawai sai ake kiransa sunan mahaifiyarsa sai ake cewa isa nomar maryama haka sunansa kullum a cikin ƙwar'ani yake zuwa cewa shi ɗan mahaifiyarsa ce da yawa daga cikin wurare na alƙwar'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a wurare da yawa wadda namu zo mai bayani zo ta aya Allah ya ce a cikin makarancin ka ayatul lahi zuwa alayka bil haqq wa innaka lamina al mursalina Allah ya kirba bazance shi, lallai kai Muhammadu bai faɗi sunan shi ba sai ce kana cikin manzanni labari ne ake bashi dangane da matsayin da Allah ya bashi idan muka duba matsayi na annabawa da manzanni ta kowace bangare ta kowace nahiya za mu ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne filkin matil'uliya annabi shi ne ke sama shi ne babba matsayinsa ya fi na kowa za mu duba wajen aiken da Allah ya turo shi ne cewa aikensa gamamman aike ne ko kuma za mu duba fadin risalarsa fadin manzancinsa inda zai shiga a duniya ba wanda ya fi shi shi Manza Allah shi ne annabar da Allah ya turo shi ga ɗan adam gaba ɗaya amma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira amma sauran annabawa da manzanni kowa da jiharsa kowa da nahiyarsa kowa da bangaren da aka turo shi tun ranar da Allah ya aiko da sallallahu alaihi Salama, ila an yarisa Allahu man alaiha har zuwa lokacin da Allah zai gaje ƙasa da abin da ke cikinta, ta annabi sakonsa ya shafe duniya gaba daya da aka yi zama khatamun rusul shikamakin annabawa shi ne ya rufe kyaf kamar yadda an saka zobe a jikin yatsar mutum ba wata kofa ba wata kafa da za a zura wata yatsar to shi ne khatamun rusul cikamakin annabawa sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma saƙonsa manzancinsa khatamun risalati ne kamar yadda an saka zobe a yatsa ba masakar tsinki ba inda za a zara wata yatsa to zuwan annabi addinin manzo Allah da ya zo da shi shi ne na ƙarshe babu wani addini ba wata shari'a da za a dada kawowa bayan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye na mata kuna ganewa tai don wannan yana da muhimmanci a fahimci shi abu na uku daga kansa Allah ya daina saukar da wahayi daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kafa a ba'dahu yana barin duniya Allah ya daina saukar da wahayi har yau har gobe so da wani zai zo ya ce ko kamar yadda wasu suke cewa wai ana musu wahayi to ƙarya suke wani walittakan mutum komun shehuntakan mutum komun malantan mutum komun matsayin mutum kowaye shi in yace wai Allah yana masa wahayi to yayi ƙarya don haka annabi sallallahu alaihi sallama cikin hikimar ubangiji bayan ya turo sauran manzanni da annabawa sai kawo shi shine na karshe shi sa ake ce da shi khatamul musul Allah ya ce makana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman Muhammad ba baban ɗaya bane daga cikin ku sai dai shi dai annabin Allah ne kuma cika maki annabawa imam ibn kasir ya ce fa hadhihi al-aya nass min anna fi annahu la nabiyya ba'da nassi ce karara da ke nuna babu wani annabi bayan annabi ba wa idan kana la nabiyya ba'da idan ya zama babu annabi a bayan shi fala rasula bi tariqil aula wa ahra to kenan ba manzo tunda ba annabi to ai abin da ya fi dacewa a ce ma ba manzo kenan saboda maqamul risala akhas bi maqamin nubuwa yace kullu rasulin nabi wala yata'akif kowani manzo annabi ne amma wala yata'akif ba za a ce kowane annabi manzo bane ba laka annabi shi ya rufe kofa ba wani wanda zai kawo wata shari'a ba wani wanda zai kawo wani addini bayan zuwa manzo Allah اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أبو هريرة يقول إن النبي أنا إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي مثالي لا تسورة النبوات كقباتشيني كمر كمثل رجل بنى بيتا كما ونني بيجينا جدا فأصنه وأجمله إلا موضع لبنا يكوتة جدا يجارشي ba abin da ya saura sai wurin saka bulo guda daya min zawiya ta wani bangare fa nasu an-nasu yatufuna bihi mutane suna fi kewaye wannan gida ko wannan gini ko wannan katanga wa na lahu wa kulura suna mamaki suna cewa halla wuzi a hadhihi labina ina ma da a wannan katangar ramin bulo guda ɗaya dinnan da ba a saka ba ina ma da maginin nan ya cusa bulo din nan ya rufe ginin sai ya fi kyau da Allah ya ce fa ana labila wa ana khatamun nabiyyin ni ne wannan bulo kuma ni ne cikamakin annabawa hadisi imam bukhari da imam muslim abu na biyu saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku iyayena mata saƙo ne gamanmi general saƙo shi ba wai a iya najeriya kaɗai ba ba iya chadi ko saudiya kaɗai ba ba iya amerika ko ingila kaɗai ba a'a duk duniya ne gaba daya amma ka illa kafatan linnasi bashiran wani nadira Allah ya ce a ta'ala qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a cikin tsoron al ya ku mutane ni fa manzo ne na Allah zuwa gare ku gaba daya a wata ce Allah ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadira me ma'anar liyakuna lil'alamin nadira annabi ya zama mai gargadi ga duniya gaba daya duk halitta ba annabin da ya samu wannan in ba shi ba manzo Allah ya faɗa hadisin Jabir dan Abdullahi riwayar Imam Bukhari da Muslim yace utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli ni fa an bani abubuwa guda biyar ba wani mutum da aka bashi wannan in ba ni ba daga ciki yace wa kana annabi yub'athu ila qaumihi khassatan Allah yakan turo annabi zuwa ga mutanensa wato su kadai wa bu'istu ila an-nasi ammatan amma ni an aiko ni zuwa ga mutane baki daya ashe annabi annaban kowa ne Annaban kowace kasa ne Annaban kowane lardi ne ba inda zaban annabi bai je ba waɗannan nasoshi suna tabbatar mana da umumu risalatihi sallallahu alaihi wasallam cewa sakon shi aiken da Allah ya masa man aike ne abu na uku shine sayyidu walad adama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidu walad adam akwai ba tambayoyi yawa rika kulawa yanzu na uku nake faɗa zan yi tambayoyi na uku ne ga wata tana rubuta na nawa ne na uku ko ta na masu cinye jarabawar malam tuntunin baki a rubuta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zan maimaita na farko shine afdalur rusul yafi kowa falala a cikin manzannin Allah na biyu shine khatamur rusul cikamakin annabawa cikamaki khatam na uku da zan faɗa a yanzu na faɗa kai umumul salati sakon annabi ya gami ko ina na hudu shine sayyidu walal adam shugaban dan adam gaba daya ba wanda ya fi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama dan adam ne yana cikin ƴaƴan annabi adam shi ma ya faɗa ce ana sayyidu walal adam yawmal qiyamah ni ne shugaban ƴan adam gaba daya hadisin muslim kuma hadisin ma mutafakon alaihi ne da lafazin sayyidun na ne shugaban mutane kamar da bukari ya ruwaito shi da muslim ranar tashi alkiyama ba wanda ya fi shi ba wanda ya kai shi ba wanda Allah zai saurare shi mai matsayi sama da shi kamar yadda ya tabbata a hadisin ceto mutane za su ga wani yanayi marar daɗi ran tashin kiyama Allah ya yi fushi da mutane bai saurare su ba annabi shi zai zo ya kubutar da mutane daga tashin hankali daga tsoro daga rashin hisabi shi zai zo ya roƙi Allah tabaraka ta'ala ya nemi alfarma Allah ya mana hisabi kowa ya tafi inda zai tafi ya Allah ya samu shiga da imani a ranar za a samu ashafa'atul uzma kenan abu na biyar afdalul khalqi Allah yana da halittu ko to a duk halitta jinsi jinsi nau'i nau'i na halitta falala babu wata halitta mai falala da ta kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam na'am Allah ya halice shi da abin da ya halici dan adam babu wani wanda aka halice shi da haske a cikin mutane ya zo a cikin sahih bukhari wanda Allah yana cewa inna allaha khalaqa al-mala'ikata min nur Allah ya halicci mala'iku ne da haske wa khuliqa iblis ko wa khalaqa iblis min marijin min nar shedan kuma iblis kun san da me aka halice da wuta subhanallah malaiku an halice su da haske shedan iblis an halice shi da wuta mai konawa me haske wannan hasken da kuke gani haske shi aka halici malaiku shedan kuma wuta mai kona ki a shana in wuta itace mai zafi da wuta aka ce iblis Allah rama mu da iblis fa ka adam mimma wusifa lakum an halicci annabi adam da abinda aka sifanta muku ma'ana an halicci shi turbaya kamar da imam muslim ya rawaito sanan kun kun ga jinsin mala'iku abin da aka ce gaba shedan abin da aka ce gaba dan adam abin da aka ce shi gaba shi an halice shi ne daga tabo yayin da Allah ya gyara shi tabo ne Allah ya gyara shi Allah ya halice annabi Adam da hannunsa da ya dace da shi Allahu alam ba musamman ne ne hannun Allah ba amma dai ya faɗa ya ce da hannunsa ya halice shi ya iblis ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'ali ya iblis me ya hana ka kai sujjada da abinda na halicce shi da hannuna in ji Allah tabaraka ta'ala ku duba yadda Allah girma annabi Adam ya halicce shi da hannunsa wanda ya dace da shi Allah ya busa masa rai sai ya ce wa mala'iku dukkan ku gabata ɗaya ku yi masa sujjada yace na fifita shi akan ku daga nan wasu malamai ke cewa ashe ɗan adam ya fi mala'ika matsayi wasu ka ce a'a ba duka mala'iku ba irin mala'ika jibril israfil mika'il waɗannan manya-manyan mala'iku ɗan adam gama garin ɗan adam mutane ba za su ce sun fi su matsayi ba amma sauran mala'iku ƙananan mala'iku wanda ba waɗannan ba jinsin halittar ɗan adam ta fi su to sai dai kuma a zo a ce annabawa ne za a ce sun fi su a ba sauran gaba garin mutane ba wannan dai maganganu ne na malamai masu yawa ba shi muke tattaunawa ba Allah ya halice shi da hannunsa da aka yi nuna yana daraja da matsayi da shi da salihan bayi manya-manya irin annabawa da manzanni to sun fi mala'iku in ji malamai an halice su da tabo mala'iku kuma an halice su da wuta falalar manzo Allah sallama akan malayiku ta bayyana lokacin da yayi isra'ili mai iranci wani abu da zai nuna Allah ya fifita shi akan mala'iku Allah ya ci tafiya da shi mala'ika ne ya goya shi ya dauke shi mala'ika jibrilu annabi ya ce na tafi na tafi na tafi na hau sama har sai da na jiyo sarifar aklami ƙaran karaskiyan alƙaluma na mai ha na rubutu suka ji kuyayyas kuyayyas kuyayyas suna ji ana ta rubutu annabi yake cewa abubuwan da Allah yake so ya kasance da abin da Allah ya bada umarni ake rubutawa Allah ya ɗaga shi sama da matsayin mala'iku sayyidu wala da adam afdalul khalqi akramuhum alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da aka yi tsirai da mi'raj mala'ika biliru da aka je wani wuri sai ya ce ni a nan ni a nan ka ci gaba yake wa ma na illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu safun ai mu mala'iku kowane daya daga cikin mu yana da matsayi sananne da inda Allah ya dakatar da shi ya zai shi bari ya wuce nan ba don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wuce ya je wajen Allah gurin da ya ji mala'ika bai ji ba wannan yana nuna cewa shi ya fi su kenan sannan mutane masu matsayi a duniya ba wanda ya kai waliyan Allah a duniya ba mai matsayi irin waliyan Allah to waliyan Allah su kuma duk matsayin su ba su kai annabawan Allah ba duk walittakan waliyi bai kai annabi ba ba kamar yadda wasu 'yan bid'a suke cewa wai waliyai sun fi annabawa ba a'a babu wani waliyin da ya fi annabi waliyai suna daraja amma ba su yi annabawa a cikin annabawa kuma manzanni sun fi daraja a cikin manzanni kuma su ma an daga tacewa ulul azmi min rusuli su suka fi annabi nuhu yana cikin manya a cikin manzanni annabi ibrahim yana cikin ulul azmi manya-manyan manzanni musa yana ciki isa yana ciki sallallahu alaihi sallam alaihi salatu da manzan allah shi kuma shi ne sama da su ga baki daya afdal ulul azam hasamin nabiyina imamul muttaqina sayyidu walad adama imamul anbiya'i idza shama'u sallallahu alaihi wasallam خطيبهم إذا وفدوا ne mai musu huduba shine mai magana Ya sun je wajen Allah sahibul makamil mahmud shine mai ainihin wato wannan babban matsayi da Allah ya tanadar abin yabo alladhi yarzuqu bihi al-awwalun wal akhirun wanda mutanen farko da na karshe kowa yana fifta yana sai samu wannan ne mai liwa'ul hamdi tuta ta yabo shine sahibul haudul maurud annabi shi yake da tastafki na alkausara Shi ne mai ceto shafi'ul khala'iqi yawmal qiyamati sallallahu alaihi wasallam ne mai wasila da fadila sahibul wasilati wal fadila ne wanda Allah ya aiko shi da afdalul kutubi mafificin wato littattafai littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi shi ne mafificin littafi sallallahu alaihi wasallam kuma shari'ar annabi Muhammadu ita ce mafificin shari'a sallallahu alaihi wa sallama al'umma annabi muhammadu ita ce khairul umami ummatuhu khairul ummati ko khairul umami ukhrijat lin nasi sannan kuma Allah ya haɗa falala da daraja da ɗaukaka, ga al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama sama da yadda ya haɗa wa sauran al'ummomi wannan duka na sani shi shi kadai akwai wasu abuwa da suke nuna a fifikon manzan sassan ya ku iyayena mata kan sauran annabawa baki daya na farko dai Allah ta ta ta'ala kamar yadda ya zo a farko ya yi dubi zuwa ga halitta ta bayan ƙasa duka baki daya da larabawansu da ajamawansu Allah ya yi fushi da su sai wasu kaɗan daga cikin bakaya min ahalin kita me yasa Allah ya fushi da su saboda ba su yi imani da manzannin Allah ba da haka Allah yake fushi da su to Allah ta ta ta'ala sai turo manzan Allah da ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ɗauke wannan fushi da yake yi da sauran al'ummomi shi yace na turo ka rahmatan lil alamina ka zama mai rahama ka zama mai jin kai ga ainihin wato talikan bayi wa mahajjatan wa mahabbatan wa mahajjatan lil salikin wa hujjatan ala al khalaiq ajma'in kuma kai ne hujja akan halittu duka gabaki daya alayhi salatu wassalam Allah ya farlanta wa bayi su yi wa annabi da'a kuma ya farlanta wa bayi su so shi annabi nan sallallahu alaihi wa sallam yace su girmama shi su kuma ɗaukaka shi sannan kuma su sauke dukkan wani nauyi da Allah ya wajabta musu na wato su bi shi kuma su san da matsayinsa alaihi salatu wassalam Allah ya toshe dukkan wata hanya da za a iya kaiwa zuwa gare shi in ba an bi annabi ba sallallahu alaihi wa sallama Allah ya rike alƙawari ga dukkan annabawa cewa su yi imani da shi wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama dole ne ba wani annabi da Allah bai dauki alƙawarin cewa ya bi annabi ya imani da shi ya girmama shi ba kamar da ya yi bayani Allah ya turo shi shari'a arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq ya ba shi shari'a da addini na gaskiya bayne yadayhi sa'ati bashiran wa nadhira a ainihin wato tashi alkiyama zama mai gargadi mai kuma jan kunne mai kira zuwa ga Allah bi iznihi wa sirajal munira abu na hudu Allah tabaraka ta'ala ya buɗe idanuwa da suka makanci da saboda zuwa annabi sai Allah ya buɗe idanuwa da suka makance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine dalilin warakarsu kunnuwa da suka kurumce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya buɗe kurumcar wasu al'umma jama'a saboda risalar annabi sallallahu alaihi wa sallam ashrakat al-ardu ashrakat al-ardu bi risalatihi kasa ta yi haske ta yi walai saboda zuwan sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya turo shi ala hini fatratin min ar-rusuli lokacin da ake kamfar manzanni ba annabawa ba manzanni fa hada Allah bihi Allah ya turo shi ana cin tsananin kishirwarsa ya shiryar da mutane sallallahu alaihi wasallam ya bude kirazan mutane sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya bude girjinsa ya yafe mai kurakuransa ya ɗaukaka matsayinsa shara'a lahu sadra wa wada anhu wizra wa rafa lahu dhikra وجعل الذلة والصغارة الله يسني كسكنشي دا كرنتا على من خالف أمري على من خالف أمري دول يسابع وأمر من ذا الله صلى الله عليه وسلم كدليل النبي أكا كاو تادع الجنة مالا wanda ya bi manzan Allah ya shiga aljanna wanda ya saba manzan Allah ya shiga wuta ta dalilin manzon Allah aka bambance tsakanin masu yi wa Allah da'a da masu yi wa Allah sako fajirai Allah ya sanya rabauta da dacewa a cikin bin annabi mutum da zai rabauta ba zai samu dace ba a wajen Allah in bai ji manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da muwafaka da shi kamar yadda Allah ya sanya mata da mutum ya zama dan wuta a cikin saba sakon annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne annabin da in ka shiga kabari dole sai an tambaye ka a kansa ba wani annabi da za a tambaye ki a kan shi in ba nan muhammadu ba alaihi salatu wassalam shi ne za a tambaye ki shi ne za a tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka shi ya kamata wajibi ne iyaye mata mu san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum yana cikin kabari a zo ana tambayin ka wannan annabi a jarrabe ka da rashin saninsa da rashin ba da ansa a kan shi idan mutum bai iya ba da ansa a kan manzan Allah ba ma za ta ƙolu fi hadar rajulun lalli buɗe ta bikon wallahi sai ya shiga wata kuma sai ya sha duka a kabari Allah ya umarci wato mutane wato su bi manzan Allah a cikin alkur'ani sama da wuri talatin wuri wuri wuri sama da guda talatin Allah ya ce a bi shi fa a rabauta wa in tubi uhu ta tazu wa ma ana rasul illa al balagul mubin ba wani addini sai addinin sa ba wata shari'a sai shari'ar sa ba wani abin da za a yi koyi da shi da sunan bin Allah in ba koyi da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi ne annabin da Allah ya hada yi masa biyayya da shi annabin ma'ana Allah ya ce ku bi ni ku bi annabi na Allah ya ce a yi mai da'a kuma a bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya hada saba masa saba annabi duk wanda ya saba Allah ya saba manzon Allah man yuti rasul faqad aba Allah wanda ya bi annabi ya bi Allah ku duba ba ba wai ma wanda ba Allah ya ba ni a wanda ya ba ni ya ba Allah bin annabi din Allah saba wa Allah saba wa annabi ne ko saba wa annabi saba wa Allah ne ya ku iyaye ne na mata shine annabin da Allah ya hada sunansa da sunan shi sunan Allah da sunan annabi ba inda ake kira in an kira Allah sai a kira shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas yace ai shi sa Allah ce wa rafa'ana laka zikrak mun daukaka ambatanka la uzkaru illa zikirtu ma'ahu ba a kiran Allah annabi yace ba a kiran na sai an kira ni tare da Allah kamar a wajen tahiya duk musulmi idan zai tahiya sai ya kira Allah sai ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hudubar juma'a bai zai yi ayyuka ba sai an kira Allah an kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiran sallah da zai yi ba in an ce ashhadu an la ilaha illallah sai an ce ashhadu anna muhammadan rasulullah musulunci baya inganta sai da yadda sai da ambatan annabi mutum bai zai ma shiga musulunci ba sai ya kira annabi ma'ana sai ya kira Allah ya kira annabi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu rasulullah ba a shiga musulunci sai da su sunansa kiran sallah bai halatta ba bai yi ba in ba a kira manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sallah ba za ta yi ba dole sai an kira annabi a cikinta. ta duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke sanannu da suke nuna darajar wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tsoratar da mu a ya tsoratar da mu kafirci masa Allah ce la ta ji a du'a rasuli bai nufin ka du'ayi ba wufin ba ba kad yi anan mullahun lalina ya minkum liwada falyahzari lalina ya an na an su fitnatun au yi siba mu azabun ali ba su saba annabi su kiyaye Allah zai da su da fitina ko ya jarabe su da azaba mai radadi a cikin suratun nur imam ahmad ya ce ayyu fitnatin hiya inna ma hiya wato al-kufr cewar annabi ai shine babbar fitina ai sannan kuma Allah ya lazumta kaskanci da karanta da wulakanta da tuzarta da duk wanda ainihin wato ya saba umarnin shi yace wajin ila tizilla wasghar ala man khalafa amri sannan kuma duk wanda ya jayayya da annabi yayi gaba da annabi to dan wuta ne wannan annabi ya ku iyaye na mata jayayya da shi gaba da shi kinsa fada da shi automatically yakan sa mutum ya zama dan wuta shi yasa duk wanda ya kauda kai gaban shari'ar annabi da barin abin da ya zo da shi ya samu kwanci hankali da wani shari'ar annabi ya yarda da wani addini ba addinin manzan Allah ba to wannan halikun ne halakacce ne kamar da ƙura'an ya tabbatar Shaƙa balan, shakiyanci ɓata, mutum ya zama dan wuta ya tabbata Da wanda ya karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙura'an ya tabbatar da alfalahu da alhuda rabauta da shiriya ta tabbata a kan fuskantar abinda manzan Allah sallallahu alaihi salama ya yazo da shi wannan bawan Allah wannan annabi wannan masoyin Allah Allah tabaaraka ta'ala ya umarce mu mu amsa kiransa mu bi shi mu rasa babu wata shari'a a amintacciya in ba shari'ar da annabi yi kira a kanta ba saboda ba matsayinsa da darajarsa ko da mutum yana sallah in annabi ya kira shi a lokacin da ake raye da shi Allah ya kafa doka in dai manzan Allah ya kira mutum ko yana cikin sallah ne kurin amsa yanzu akwai wani wanda za a ce kana sallah ya kira ka ka amsa sai annabi istajibu lillahi wani rasuli idan da'akum lima yuhyikum ku amsa wa Allah ku amsa manzo Allah idan ya kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku Imam al-Bukhari ya fada hadisi daga Abi Sa'id ibn al-Mu'alla yace kuntu usalli fil masjid Abi Sa'id ibn al-Mu'alla yace wata rana ina yin sallah a cikin masallaci kawai sai annabi ya kira ni yace Abu Sa'id manzo Allah ya kira shi yace falam ajibku sai ban amsa masa ba fa sallaitu thumma ataituhu na gama ta na zo masa shi Abu Sa'id ibn Allah yana gada da yana cikin sallah ne sai daga baya sai ya zo sai manzo Allah ya ce ma mana aka an ne? me ya hana ka ka amsa na? da na kira ka hadisi Imam Nasa'i sai Abu Sa'id ya ce ya Rasulullahi ni kuntu usalli ai sallah nake ya annabi sai annabi ya ce da shi kai baka ji Allah ya ce wani lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum ba baka san da wannan aya ba ba Allah ya ce amsa kiran Allah da manzo Allah idan ya kira ku ba yaya zan kira ka kana sallah baka zo ba daga na ka ce a a a lalle al'amarin babban sannan shi ya ce da shi ina so zan sanar da kai wata sura wacce ita ce a adamu suwari fil qur'ani a duk qur'ani babu suran da ya fita kafin mu fita ko kafin ka fita daga wannan masallaci abu sa'id ya ce annabi ya rike hannuna yayin da ya zo zai fita sai na ce bishi ya ga kama annabi ya manta kuma dama annabi ya ce kafin in fita nan gaya ma sura da ta kowace girma a cikin qur'ani ya ce na ga zai manta bai gaya min ba sai na ce ya rasu akwai nan alƙawari da aka yi mun ka ce za ka sanar da ni a azam sura fil qur'an sai annabi ce eh surar da ta fi kowace a cikin alƙur'ani ita ce alhamdulillahi rabbil alamin asabul masani wal qur'an alladhi wato utituhu hadisin imamu al-bukhari idan mun lura sosai ya goyon uwana wannan hadisin yana nuna mana matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kai da ko da ibada mutum yake ita Allah kiran annabi ya zo masa to ya amsa kiran manzon Allah a cikin sallarsa ai amsa kiran annabin ita ma ibada ne sallar ibada ne kuma amsa kiran manzon Allah ma ne ibada ne saboda aya din haka ta nuna wajibi ne kana ibada farko kuma ka kara ibada ta biyu an gane ko kuma amsa kiran nasa ba bai ba ta sallar ba wannan shine abinda malaman fikihu suka faɗa cewa da mutum yana ci yin sallah sai annabi ya kira shi sai ce na'am sai ya amsa kiran annabi to sallar sa ba ta baci ba yawa idan ya dawo kawai dora ci gaba da sallar sa wannan takrim ne girmamawa ce Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ce an umarci mai sallah ya amsa kiransa girmamawa ce daga Allah wanda baki da zai iya bayanin wannan matsayin girma ba shi ta Allah ya ta kawowa a cikin alkur'ani ayoyi masu tari yawa da suke nuna daraja da matsayin wannan annabi lallai ki ji a ranki kina sa annabi lallai ki ji a ranki kina kaunar manzon Allah lallai ki ji a ranki duk abin da aka ce miki annabi baya so ya hana akan mu'amala aure akan zamantakewa akan da'a wa miji kullum mun zo karatu na muna ta gaya muku ga abin da manzon Allah ya faɗa ya ku iyaye na mata ku daina kaza ku bar kaza ku daina za ku bar annabi ya girmama ku ya mutunta ku ya ware muku lokaci ya je yana muku wa'azi annabi ya je gidan mata ya musu wa'azi ya je makarantar mata ya musu wa'azi a nan ne ma ya faɗa ya ce Allah ya nuna mun zaga da yawa fa wasu mata fa suna cikin wuta Allah kiyaye mu ke kokari ki fita daga layin yan wuta din nan yace Allah ya nuna masa ya ga mata da yawa suna cikin wuta wata mata ta tambaya ta ce me yasa haka ta ce kuna da wata ɗabi'a ne ta yawan tsinuwa la'anta da ɗabi'ar hutunci a yi muku a yi muku a yi muku ku nuna ba a yi ba haka kuke a kyautata muku a kyautata muku ku nuna a'a ai ba a taɓa yi muku ba zare na kwanciya rashin dogaro da Allah da rashin yadda da abin da Allah ya bayar ga san banza ga san zuciya ki zo ki ce mala ya baki sadaka qur'ani mala ya dauki qur'ani ya baki ki fita ki ji ki ce fa da qur'ani ne ki sayar da shi ai matsala ce wannan zuwa suke suke ce a ba sadaka qur'ani da dai na dai gudun qur'ani na da nazo da su sababbi daga Kano zan sa a masallacin nan ashe wayo suka yi taimaka dai ta sadaka musu ashe sayarwa suke yi subhanallah a nan kasuwar kun ga akwai wata kasuwa ba nan ba eh wata kasuwar duniya ne a nan bayan makarantar a nan ake zo a kasa ƙura'anan malam ana sayarwa ta gani shi yasa sa da yawa mazajen ku suke kama ku da satar kudin kyautami da dauke-dauke Allah gyara mu Allah ya girmama annabi wajibi ne mu girmama shi Allah ya so annabi wajibi ne mu so annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin suratu tauba Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim a cikin suratu ali imran Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي Allah مبين الله تبارك وتعالى فلا في سورة الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا بنا تشكي سورة النساء من يطيع الرسول فقد أطاع الله يا بنا تشكي سورة آل عمران قل أطيعوا الله والرسول يا بنا تشكي سورة الشرع ورفعنا لك ذكرك يا بنا تشكي سورة الدهى ولسوف يعطيك ربك فترضى يا بنا تشكي سورة العذاب إن الله وملائكته يصلون على النبي ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi sallimu taslima ya faɗa cikin suratul qalam wa innaka la'ala khuluqin azim wadannan ayoyi ne da suke nuna mana Allah ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan ainihin wato halittun sama da halittun ƙasa ga baki ɗaya, da ma sauran annabawa wannan shine abinda babban malami ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yayi bayani a cikin da yawa da cikin littattafansa kuma za'ala sallallahu alaihi wa sallama shi dai shi dai ba taɓa halittar wani mutum irinsa ba an tambayi shekul islam ibn taymiya yace amma nafsu muhammad sallallahu alaihi wasallam ma khalaqa Allahu khalqan akrama alayhi minhu indai annabi ne to Allah bai taɓa halittar wata halitta da tafi annabi ba babu kawai ya riga ya riga kofa mace ba ta taba tsuguna ta haifi wani mutum da aka yi kudarsa yake da matsayi da daraja irin ainihin annan muhammadu ba sallallahu alaihi sallama don haka ma allah ya sharranta cewa kawai idan kana so allah ya so ka kawai ka so annabi kawai idan ka so annabi kawai automatically kawai allah yana sarka idan kin ji a ranki kina kaunar manzon Allah kina son sa ya ce ai sallah kina yi ya ce ai azumin nafila kina yi ya ce a biminci kina bi ya ce a da'a wa iyaye kina yi saboda annabi ki ya ce ayi to ana miki albishir cewa Allah yana son ki wa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum idan har kuna son Allah annabi ya ce Allah ya ce ga musu wato ku bi ni haka Allah ya ga dama ya bashi wannan idan kun bi annabi Allah zai so zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dhul fadl azim idan musulmi yana zance abinda annabi ya zo da shi abinda annabi ya umarni abinda annabi ya hani abinda annabi ya aikata ko annabi ya sanci aikata shi mutum ya kiyaye haka to ya zama cikin yan gatan Allah wanda Allah yake so an ce musu manzan Allah makwalace shi wanda Allah ya faɗa a hadisin anas wajibi ne sai mun so shi mun kaunace shi yace a yu'minu ahadukum a akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in hadisin bukhari da muslim Ɗayan ku zai imani ba ya ku iyaye na mata wallahi sai annabi ya fi soyuwa a gare ki sama da mahaifinki ki fi son annabi sama da babanki ki fi son annabi sama da ɗanki ki fi son annabi sama da mijinki ki fi son annabi sama da kowa in an taba annabi to za a ga tashin hankalinki da bacin ranki abin hulaira ya ce a wata riwayar ta bukhari fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa min a duka mata kuna haɓa ilayhi min walidihi wa waladihi Ɗayan ku babu zai imani ba sai ya zama ni ya fi so sama da baban shi ni ya fi so sama da yayansa gaba ki wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya rike hannun Umar na Khattab yana damke da hannunsa sai Umar ya ji dadin rikon da Annabi ya masa sai ce ya Rasulullah ya annaban Allah la a ahabba ilayya min kulli shay'in illa min nafsi kai a duniya kai na fi so komai na fi son ka akan komai banda raina wannan umar ya ga annabi kenan wanda Allah ya ce ta. la wallazi nafsi biyadi la baka yi imani ba ya umar na rantse maka da wanda raina yake hannunsa hatta akuna habba ilaika min nafsika sai ya zama ni ka fi so sama da ranka sai ka fi so na sama da ranka shine za ka kana da imani ma'ana yanzu ki ji a ranki cewa kin fi ƙaunar annabi Muhammad sama da ranki ce duk wanda ya ji cewa ya fi son ransa ya fi son son zuciyarsa sama da abin da annabi yake so to bai da imani shi ma din annabi ya fi ki son kanki da kanki duk wani mutum musulmi yanzu ba kana jin kana son ka gaba kanka ba wallahi annabi ya fi ka kaunar ka bari muka muku misali ni da nake muku magana ina son kaina saboda zan kare kaina da dukkan abin da zan shiga azabar Allah kuma zan kare kaina da dukkan abin da zan shiga fushin Allah to amma duk yadda nake son kaina to annabi ya fi ni son kaina da kaina ne annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah haka dole ne ki ji a ranki annabi ya fi ki kaunar kanki da kanki kenan duk abin da annabi ya umarce ki da shi na zamantakewa na aure na mu'amala ki ki rufe kanki ki suturta kanki ki tsare darajar kanki to ki bi wannan umarni yanzu shi yasa kullum muna gaya mata umarni da aka ce a sa hijabi umarni da ake cewa a rufe mutunci annabi ne ya zo da shi matansa suka yi a aikace muka gani ƙur'aninsa ya yi bayani amma yau mace ce ta ga an takura mata saboda an ce ta saka hijabi an takura mata an ce ta saka hijabi tana ganin an matsanta mata me yasa ba za a bata ta rinka bayyana turanci ba wasu suna ganin wayewa ne birnantaka ne shi gaba ne ɗaukaka ne su rinka tafiya tsirara ba a suturce kai ba a suturce jiki ko idan an je gidan biki a na wani abin da yau ake gaya mu yake faruwa a wasu daga cikin gidaje abin kunya abinda yake mai ciwo ba da waya zai idan an zo biki abin ake yi sai a zo a fito kofar gida a fito da kwanukan da tukwanen abinci a ƙofar gida a bakin titi a kira masu kiɗa a garin nan masu jije gama mace kamar mutum ya kirki kamar mai tsoron Allah mai ibada da an zo aurar da yadda to za ki ga sabon Allah iyaka a kira balagaggun maza makiɗa da mawaƙa a saka sauti a saka kiɗa a saka waƙar da bakwa jin ma mai ake bada a toshe hanya manya-manyan mata iyaye gandan gandar su fito suna tarawa ‘yan mata ku yadda kika san za su karye wata in ta fara rawa tana tsaye tana kadawa tana ƙasa tana ƙasa tana sai ta sauka ƙasa gaba daya saboda fitina ba abin da ba a yi a sa kyamara ana ɗaukan hotonta ta kada ƙirjinta ta kada bayanta ta yi duk abin da za ta na fitina in shedanci kike ji da shi an riga ki yin shedanci bai wa Allah wasu sun yi sun gama suna kabari wasu kuma sun yi shaidancin suna nan a duniya Allah ya wulakanta su kamar ba sa nan kin bar mummunan tarihi wa yayanki mummunan tarihi wa al'ummaki ana kukan talauci ana kukan babu ana kukan matsi amma da an zo aure kuna da kuɗin da kuke zuwa ku je ku kira makiɗa mawaƙa ga kina ina kallon ki kina zarzare mu ido da ke nake ba daɗi yanzu wani idan wata idan za a yi auren ba a yi wannan abun ba ji za ta kamar ba a yi auren ba da wata al'ada yau da ake yanzu a garin nan wai idan an ba wa mutum yarinya wai zai kawo kaya ko za a kawo kaya in nan taba ne sai dan taba ɗari su hawo mashin wai wai suna abin wai fasaranda wai ba haka bane wani ko kuna jin ban san halinku bane ba ai na karance ku tas me ma'ana fasaranda idan dan atama ya zo da zai tsaya baranda ce gandar uwar yarinya ne zai mata birki sai dai ki ji fus yi birki da ita me aka kawo an kawo mata yan tsummo karanta wannan tonon asiri da me yayi kama yan jannuwan ki da aka kawo ba su kai sun kawo ba kin tallata wa duniya aljanu unguwar sun gani shedanu um, unguwar sun gani wane ne wane ne sun gani kuma abun mamaki a shiga da mashin har cikin gida har daki ko ko haka aka yi muku ashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yonar hankali malam ji wani gajeren tunani ina shaida muku ya ku iyaye na mata ku daina barin irin wannan jahiliya wannan gargajiya mara amfani tana muku tasiri a cikin gidajenku da mu'amalolinku yanzu ke za ki yadda za a yi aurenki a miki wannan yanzu babur tana cama ya shiga dakin tsohuwarki wannan wani irin aure ne wannan kuma wannan me haka ka duba yadda shaidan yake zayyana musu yake koya musu abubuwa na fasadi na barna wani ya ce mu wallahi malam sai ka tarar da mashin din a taba guda hamsin a cikin gidan ya hudurwa wai an je kai kayanta na yi mamakin wannan al'amari ina iyaye ina uwar ina iyayen ga sunan a gaba nan ga sunan kana ganin sun yi haka sai ka ce masu abun nan duk ga sunan ku daina ku hana kar wata ta yi a mata duk yar makarantar nan da take zuwa karatu a nan kan mu ji labari an yi mata wannan kuma zuwa baɗi idan na dawo duk wacce kuka ga an mata wannan auren ta ku rubuta mun sunanta ku kawo min ita kun yi alkawari ko to dan Allah na sa ku ku kyamarori ne dama ku mata ke mace idan ki na mujiya ne akwai sa ido CCTV kyamara kenan to ku leƙo mun su ku duba mu gani suna aiki da karatu ko ba sa yi wallahi wannan ɗauyanci ne iyaye na mata rashin wayewa ne an zo karatu ya zo ilimi ya zo ya kamata ku zama masu kunya ku zama masu kamala ya za ku bar balagaggu karti maza suna shiga muku gida kuma wannan tonon asiri an je an ga gidanku in akwai an gani in ma babu an gani wata gidan nasu ma rabi duk awaki ne a ciki amma haka za a zo a tashi awakin nan duk a zo a shiga da Allah ku daina yi ba daidai ba ne ba ku dinga bincika mai shari'a ta ce a yi sai ku aikata mai shari'a ta ce kada a yi sai ku nisanci wannan abu ina fatan allah ta wa ta'ala ya amfana da mu da abin da muka faɗa ya kare mu da kuma dukkan abinci allah ya tsare mana mutuncin mu allah ya ba mu ikon bin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'amalolin mu ya raba mu da mugun al'adu marasa kyau masu ainihin masu cutarwa Um, um, yanzu din nan kafin mu gama karatu muna cikin karatu mun yi baki wasu daga cikin manya-manyan mata a wannan gari